za ka yi shekara nawa a duniya? Shekara 24. To kamar kana shekara nawa ka fara hada alkur'ani? ka yi shekara tara zuwa goma. kenan an rage kenan daga shekarun ka shekara nawa sha biyar ko sha yawa sha biyar to kamar sanda ka fara bai ja hankalinka ka fara ta eh, to gaskiya a farko a lokacin da na fara ba wani abun da ya fi burge mu shine irin yadda ake keɓance ɗaliban ɓangaren hadda yan an tashi su suna ɓangaren su daban da kuma taimakon wani ɗaya daga cikin malamai na ana ce mishi malam hussain wanda shi ya matsa har ya kai ga cewa dai na fara karatun haddar ya ci gaba da tuntuɓar mahaifana har suka kai ga yi mini registration a bangaren hadda to kamar wace sura ce tafi wahal da kai lokacin da kake hadda na'am to a lokacin dai ba zan mance da wani shahi daga cikin suratu tur ba a sihrun hadha am antum la tusirun wanda gaskiya na wahala sosai nayi nayi nayi kuma kai har na je makaranta ban iya shi ba wanda gaskiya shahi ne wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba bangaren eh, wahalar karatu ko kama sau nawa malam ya bulala a nan a'a ah, ah, illai ah. na sha kashi sosai gaskiya na to bayan nan wace su aya ce kuma ta fi wahal da kai sai ka ji ka kaya kwangaba kwan baya ko ka shiga wata sura daban na'am wata aya ce cikin suratun nisa wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak na to bayan nan me burin kai. Na na'am to a halin yanzu guri na ne mu samu nasara mu sabu da za mu tunkara ta duniya baki daya wanda muna wakilta ƙasarmu ne kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasarar da ba a taɓa samu irin ta ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Nusaimi Shaibu Ahmad. Kamar shaki shekara na. Yanzu zan yi shekara da shin haka. Farki na shekara da wata ka fara hada karanta Al-Qur'ani. Shekara sha ɗaya zuwa sha biyu haka. Kamar eh, a shekara da wata shekara da wata ka hada shi. Sha biyu. biyar shin yaushe kika fara shiga wani fitar sabintin aka share kamar wace aya aya ce ko sura ke zance ta ku baki wahala lokacin da kike hatta suratul jin me yasa take baki wahala akwai mutashabihat a cikin ta tana kama da juna sosai to ba ita wace aya ce ta ko da ke in kin zo sai ki shiga wata surar ko ki fada wani gurin da sai ki kuma ki ba ki mai cewa kin yi kuskure akwai aya da dai ba zan manta da ita ba هتكون سورة البقرة والوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين sanda na da haddata na dinga cewa malamin mu haula ta yi kamilai ban lura da haka ba to a nan ba zan manta ba dan na sha bulala a wajen bayan to gashi yanzu kin samu wannan nasara da kike cika wannan musabaka me fatan ki na gaba da kike samu alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani wannan nasara kuma babban fata na Allah ya sa burani ya zama hujja gare mu ba akan mu ba ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu da shi har aljanna Allah kuma ya ba mu nasara a gaba